بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لحدي شاهد قوة رمضان hijirar annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam da makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha tara ga watan shidda na miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara dubu biyu da sha shidda muna a wannan masallaci na aliyu magatakarda masallacin juma'a domin ci gaba da sauraren tafsirin alkur'ani daga bakin malaminmu malam ahmad umar helele inda insha Allah malam Hussein Yahaya zai ja baki shi kuma malam Ahmad Umar Helele zai ainihi fassara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shige mu mallan gaba ya yi mai jagoranci kuma Allah ya bashi nasara mu kuma abinda za a karantar da mu Allah ya azurta mu fahimta dai akar makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الله ce bi sigatil mali lil jamhuri mashi yawan makaranta sun karanta ƙala ai Allah kenan ya ce awil malaku ko ko mala'iki al ma'muru bi su'alihim wanda aka umurta ya tambaye su ya ce musu kam labistum fil ardi adada sinin nawa kun ka zamna cikin ƙasa na adadin shekaru wabil amri kuma an karanta da siga amri kul ce musu limni kasir haka ibn kasir ya karanta wa hamzata wal kisa'i amrun sai ya zan umarni na lil malaki ga mala'ikin ya ce musu auli ba ali ahlin nari ko ga sashen yan wuta aka ce su tambayi sashe kam labistum fil ardi nawa kuka zamna cikin ƙasa a an wa amwata raye da mace fi duniya wa fil qubur yayi lafi da na sharike a haya'an fi duniya wa amwatan fil qubur raye da mace cikin duniya da cikin ƙabri adada tamizin lekam shi shine tamizin kam nawa yan ce nawa akwai na kwanaki akwai na sati akwai na watanni ta sai aka ce adada sinin na adadin shekaru don a san abin ya wuce kwanaki ya wuce watanni abin da aka tambaya adadi na shekaru an mayyaza ƙalu sai suka ce labisna yauman abu ba'ala yau suka ce mun zamna yini guda ko kuma ma sashen yini su a ganin su ma ba su cika yini ba saboda tsoro da ya ruhe su sun kasa gane zaman da sun kai ko ku saboda tsawon azaba yanzu har na sai ya zandu shekarun da sun kai kamar minti guda ne shakku sun yi kwankwanto fi zalika ga haka sun ce yauman au ba ala yau ba su yi magana guda tsayayya ba suna shakka wasu takasaru sun takaita shi li azami don girman mahun fihi abinda suke ciki min al'azabi na azaba wali an na ayyama sururi kisarun saboda kuma kwanaki na farin ciki yan gajeru shekaru zai yawa in cikin farin ciki kai su sai haka sun yi zahin karewa dare guda in cikin bakin ciki haka sai haka ya yi tsawo ya daɗe bai kuce ba wal munqadi bi itibari ma la yanqali kal adam abin da ke karewa in an lura da wanda bai karewa sai zan kama babu abin da bai karewa na har abada in an lura da shi yan kwanakin duniya sai a ga su kamar ba komai ba kamar ma babu shi a kal'adar fas'alil adin suka ce ka tambayi masu kididdigewa almala'ikata mala'iku almuhusina masu lissafi a amaral ibadi rayukan bayi ai humul ladina yatamakkanuna min addi ayyamiha su yake yuwa gare su su kididdige kwanakin ka fa hannu mashghuluna an tazakkuriha wa ihsa'iha mu mun shagaltu hankalin mu ya dauku daga tuna zaman da muka yi da kuma kididdige kwanakin mu bilmali shi ma da sigan mali Allah ya ce musu ko kuma mala'ikin da aka umurta ya faɗa musu ya ce musu wadda hamza ta walki sa'i bil amri hamza da sa'i sun karanta kul ce musu da fi'ili amri in labistun illa qalila ai ku zamna ba sai kaɗan yinin ga da kuke cewa ko sa'o'in yini inda kun sani sakan sakan nama kun ka zamna in kun san abin da za ku fuskanta bai ma kai rabin yinin ba tasdiqul lahum bi maqalihim wa tawbihim ala qablatihim allati kanu alaiha gazgantawa ne ga zancen su da suka ce ai ba mu zamna ba sai sashen yini don ko sakan guda cikin yini sashe wa tawbihun da kuma zargin su ala qablatihim akan rabkana su allati kanu alaiha wanda suke akan ta bi qaulihi da cewa ta law annakum kuntum ta'lamuna ina inda ma ai kun san miqdarul lubsukum gwargwadon zaman da za ku yi mina duli na tsawon zaman kana kalilan bin nisbati ila lifsikum fil nar da ma a ce ba ku rafkana ba kuna da hankalin ku kuma kuna iya tuna zaman da kun kai duniya to ko haka ne za ku kallai ɗan kaɗan in an kwatanta da zaman da za ku yi cikin wuta don shi har abada ne أفحسبتموه sittun e kuna zato ta taqarirun fihi taubihun tabbatarwa ne amma kuma cike akwai zarki istibhana ya haɗe ɓangarori biyu ƙariri da taubihi ala tagabulihim akan rabkana su wa zannihin ulfasid da kuma zaton su ɓatacce kuna zaton wai e kuna zato tabbatarwa na ga zaton da suke yi sannan kuma da zargin su akan wannan zato ganin kuka yi halaka na kun abata kamar mun talice ku ne kawai don wasa wai alhalin mu muna masu wasa masdari na ya zo wurin hali abisi na muna masu wasa kamar fim ne aka yi ita duniya kun dauki zaman ku cikin ta fim wanda zai kare sai a ce za'en jibi kuma ku sake fitowa cikin wani fim a haka bane nan kan mu in mun karbi rayukan ku kun mutu ba irin kashe bol na cikin fim ba da gobe za a gane kuma cikin wani fim sannan abubuwan da muka yi muku a duniya ba wasa ba ne don su zama dalili na ga cikakki mu kuma ku yi tunanin komawa gare mu au makulun lahu ko ko makulun lahu ne abasan don wasa ko alhalin mu muna masu wasa ai lil abasi kuna ganin mun talice ku don wargi bal ba haka ba ba mu talice ku don wargi ba lina ta'abbudakum mun talice ku ne don mu nemi bautakku wani jazi ya kun musaka muku ala a amalikun akan ayyukan wa huwa kad dalili alal ba'as wannan kamar dalili ne akan tashin alkiyama wa annakum adafi ne ala annama kuma kuna zaton ku au ala abasan ko adafi ne ga abasan kuna ganin mun talice ku da cewa ku la turja'una ba a mai da ku ilaina zuwa gare mu in ju ila maqulan lahu in an sanya abasan ɗin makulun lahu ba ɗaukai hali ba to kamar ya ce lil abasi mun talice ku don wasa wali tarkikum don kuma barin ku gaira marju'i na kuna wasu abin mayarwa shine ma'ana la turja'una ba a mai da ku ilaina zuwa gare mu bilbina ilil mafuli ana ginawa ga mafuli turja'una wal fa'ili kuma ana ginawa ga fa'ili tarji'una kuna zaton ba a mai da ku ko kuma kuna zaton ba ku komawa zuwa gare mu li hamzata wal kisa'i hamza da kisa'i sun karanta da fa'ili tarjibuna kuna ganin ba ku koma wa qawluhu cewa tay afa hasibtum ila akhir sura har zuwa karshen sura ruqiyatun tawada ne da kulli bala'in ga kowane irin bala'i duk bala'in da ya sami mutum ya karanta wannan ayar to za ta zama tawada da kuma magani ga wannan bala'in qala alaihi salam tsira da aminci Allah su tabbata ga annabi ya ce law anna rajulan mukinan da a ce mutum mai yaƙini mai imani tabbatacce ƙara'aha ya karanci wannan aya ta afa hasiftun zuwa ƙarshen sura ala jabalin akan dutsi la zala dutsin zai gushi dutsi in an karanta ta an toha mai yana ɗaga da wurin sa wani bala'i ko wata rashin lafiya fata'alallahu Allah Allah ya ɗaukaka anil abasi daga wasa Allah ya wuce warki wa gairihi da waninsa mimma la yaliku bihi na duk abinda bai dace da shi ba da wasa da ɗa da mata da abokin tarayya duk Allah ya wuce wannan al haq sarki tabbatacce na gaskiya as-sabitul mulki mai tabbataccen mulki allazi la yazulu mulkuhu wanda mulkin sa bai gushewa wa man ada duk wanda ba shi ba mamlukun abin mallaka ne bi zati ga zati malikun mai mulki ne amma bil arli da gittawa kawai min wajahin ta wata huska duna wajahin ba da wata huska ba amma shi Allah shi ne sarki ta dukkan huskoki wa fi halin duna halin wanda ba shi ba kuma sarki ne a cikin wani hali amma kuma bayan wani hali ban da wani hali ya akwai sadda Allah ke cewa limanil mulkul yau shi ya nuna kenan akwai masu mulki a duniya don can lahira yana cewa yauwa adda mulki ashe kenan a nan akwai masu mulki na majazi can ko ko majazin babu shine malikul majazi shine malikul haƙiƙi la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci bauta sai shi rabbul arshil karim ubangijin al'arshi al'arshi mai girma allazi huwa mazharul ahkam wanda can hukunci hukunci ke bayyanowa wa ma'adanul ta can an magina ta albarka can as na duk abubuwan alhairi da albarka kuma can duk wata sakula da wani hukunci yake hitowa aule annahu arshu akaramil akaramina ko ko an ce mai mai girma saboda al'arshi na na mahi girman masu girma duk abin da an na mai girma to mai girma to tunda al'arshi na na mai girma to shi ma al'arshin ya zama mai girma wa sifa bi wasfihi an sifanta al'arshi da sifa Allah don Allah shi ya alkarim amma anan al'arshin akari majazan akan majazi hukumi na hukunci kama yuqalu kama wanda aka cewa baitun kari wani ai dan babban gida na ai ba gidan abba ba masu gidan amanya amma sai a ce babban garka ko babban gida to shi ma al'arshin ya zama mai girma saboda mai shi mai girma idza kana nuhu kurama in mazamna gidan suna manya to sai a ce babban gida to haka فتعالى الله الملك الحق لا الكريم man ya da'udu wanda ya kira ilahan akhara wani abin bauta daban ma Allah tare da Allah ai sharikan lahu wani abokin tarayya ga Allah fil uluhiyyati ga cincinta bauta ya hu da yake bauta masa la burhana lahu bihi da yake bai da dalili ga yin sa ba shine labarin ba ba wai duk wanda ya rike wani abin bauta wani Allah bai da dalili ba eh bai da dalili amma kuma ba haka ake nufi ba duk wanda ya rike wani abin bauta tare da Allah da bai da wata hujja ga yin sa to fa inna ma sabuhu inda rabbi na ajza'u shar'i man kuma nan labarin mubtada yake amma la burhana lahu bihi sifata ta biyu li ilahi da ilahu wanda ya rike wani abin bauta na daban ta babu hujja ga bautarsa lazimatul lahu kuma mai luzimta ta ga duk wani abin bauta bai da hujja ga bauta masa kowane irin abin bauta babu hujja ta bautar shi kashi fatalli haƙiƙati kuma mai kuren yewa ta ga haƙiƙanin duk wani abin bauta ta sai ga hili cewa eh lalle babu hujja ga bauta abin nan ko menene shi li'anna al-batila la burhana da, dan bai taba yiwa ƙarya ta yi hujja babu dalili ga ƙarya ji a biha an zo da wannan sifa littaki da don ƙarfafawa amma ba ta da mafhumi a cewa to tunda Allah cewa yayi da babu dalili kenan in kana da hujja kana yi to ina za ka samu hujja bautar wani Allah tunda ƙarya ne ƙarya ko ba ta hujja ji a bi halin taki da an zo da wannan sifa don karfafawa wa bayani da kuma bayyana anna ma la dalila alaihi batil duk abin da bai da dalili ya zama karya fallan amma dallat dalilu ala khilafi balle ma ga dalili akan sabani duk abin da ka kasa kawo dalili ka kare shi to ya zama karya wani dalili da ya karyata shi au itiralun ko kuma wannan jumlar ta labur hana lahu bihi jumla ta da ta tsakanin sharafi da sakamakonsa na shafi wa jaza'i wa huwa jaza'u shardi shine fa inna ma hisabuhu inda rabbi bincike ne da saka mai yana gun ubangiji duk wanda ya bauta ma wani Allah to lalle Allah zai yi mai hisabi ya bincike kuma ya azanta shi fa jazihi ya saka mai mai kidara ma yastahiquhu gurgurdon abin da ya cincinta na azaba innahu yadda sha'ani yake ai ash-sha'na yadda lamari yake la yublihul kafiruna lalle kafirai ba za su ribanta ba wa mabhumuhu abinda wannan ke fahimtarwa kenan annal mu'minina mublihuna mu'minai ma ribanta na kuma ai farkon sura shi ta fara da shi kada bilahal mu'minu mu'minai sun ribanta yanzu ta kare da cewa kafirai ba su da riba kama na daka bihi awwala sura kamar yadda ya furta farkon sura fantazamatil fatiha ma al-hatima sai karshe ya tsaro da farko abinda aka faro da shi an ruhe da shi an faro da mu'minai sun ribanta an ruhe da cewa kafurai ba su da riba to ai cewa kafurai ba su da riba tabbatar da riba na ga mu'minai kamar yadda can harko cewa mu'minai sun ribanta shi ko tabbatar da hasara na ga kafurai don wani irin abu da an ka tabbatar yana kore kishiya da cewa tashi ba sai an ce kakka zamna ba cewa mu'minai sun ribanta ciki kenan kafurai sun tafi sun amara rasulahu bil istighfari sannan kuma Allah ya umarci manzo ne shi ta roƙon gafara wal istirhami ya nemi rahama jin kai bi qaulihi da cewa shi wa qul ce rabbi ya ubangiji na a gafir kai gafara warham ka ji kai li walil mu'minina da ni da mu'minan da suka yi imani da ni wa fi rahamati ziyadatun alal magafira rahama ƙari ta bisa ga gafara don haka an ka kawo ta bayan gafara aka ce a gafir warham yi gafara kuma ka ji kai don abin da an gafara a yahe ma dai abin da ajin kai kuma bayan an yahe ma a ce kuma kamshi don an ce ta an yahe ma amma babu aljanna Allah har yau babu rahama gafara kai ko da yake kafare za su gurace ko ba a sa su aljanna ba in sun tsere mauta sun yi arziki tunda suna gurin a maishe su turda ba ya kulul kafir ya laita ni kuntu tura ba kai to na da na zan turda to dama abin da ake mai suwa turda abinda ba shi shiga aljanna bai shiga wuta dabbobi da ba a aza mata kaliki ba ba su yi saƙon da za a sa su wuta ba ba su yi ɗa'a da za a sa su aljanna to amma dai haɗa gafara da rahama shi abin da muke fata duk mai imani abin da yake fata kenan ba zai so a ce ta hidan yahe ba amma shi kenan abin da ka so kuma bayan an gabar da mai aikin kancai a sa shi aljanna wa anta khairur rahimin ya Allah kai ne mahicin masu jin kai amarahu bi zalika Allah ya umurce shi ce haka littakata da bihi ummatuhu don al'umma ta ta yi koyi da shi ba wai don ya tara zunuban an ka ce mai gahara. gafara wa fi du'a bi haza su yi koyi da shi kuma ga addu'a da wannan su ci gaba da yi kamar yadda yayi wa qad kharaja tirmizi tirmidhi ya fi suwa daga umar ibn al-haddad radiyallahu anhu qala ya ce sami'tu dawiyan dawiyin nahal naji wani sauti kamar sautin kudan zuma wanda zuma kai fama kasna sa'atan muka ɗan zamna yar sa'a guda muna saurari menene fasta qabala rasulullah alqiblata sai muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci alƙibla. fara fa ayadaihi ya ɗaukaka hannuwan shi wa qala ya ce Allahumma zidna wa la tanqusna Allah ka ƙara muna kakka rage mana wa akrimna wa la tuhinna Allah ka girmama mu kada ka walakanta wa adina wa la tuharrimna Allah ka ba mu kada ka haramta mana wa asirna wa la tusir alaina Allah ka hihita mu kada ka hihita wasu akan mu warla anna wa arlana Allah ka yarda da mu ka yarda she sun maƙala sannan ya ce laƙad unzila alayya ashara aya ashe su ɗin gada suka ji kamar ƙudan zuma ashe wahayi na ya zo ya ce ayoyi goma sun zo mai man a ƙama hunna duk wanda ya tsaye da su ma'ana ya yi aiki da abin da ayoyin nan suka kumsa da halal jannata zai shiga aljanna sun makara a sai ya karanta kad abla halmomin har ya kai ga ulaika humul warisuna allazina yarisuna al-firdausa wanda za su gadi aljanna firdaus su shige ta tamma tafsiru suratul mu'minin tafsirin suratul mu'minin ya cika daga nan وقل رب اغفر وارحم وأنت خير madina ma'ana ayoyinta sun sauka bayan hijira bayan hidikwata tana madina ba dole sai garin madina ta sauka ba akwai ayoyin da suka sauka a garin makka amma madaniyai ne saboda hidikwata na madina annabi ya zo aikin haji ko umra suka sauka gare can makka amma ba za a ce musu makiyai ba wahiyar sintani au arba'un wasu tuna aya aya 62 ne ko da hudu ba wai don wasu sun kara ko wasu sun rage ba a'a sabanin da makaranta ka yi cewa nan aya ta wasu cewa nan ba aya bane shi zai sa adadin ya karu ko ya rage bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke fara tafsirin suratul nur suratun labarin mubtada na da an ka shahi wai hazihi suratun wannan wata irin sura ta babba tanwinin nan na ta'azimi au fima auhaina ilaika suratun koko cikin abin da muka aiko ma na wahayi akwai wata sura an ha da muka sabkar da ita sifatu ha sifar sura ne wata sura da muka sabkar wafaral ha muka katso ta muhaffafan an karanta da tahfifi lil jamhuri ga mahi yawan makaranta faral naha alzamnakum ma fiha min al ahkami mun lizamta muku abinda a cikin ta na hukunce hukunce ya zama farilla akan ku asalul farli amma asalin farlu alkaɗau kasuwa nasiban mafrula wa mushaddadan kuma an karanta da shadda farralnaha mun yanka farilloli daban-daban cikinta farilla farilla libni kasir haka ibn kasirin ya karanta wa abi amrin lil mubalagata don kai matuƙa wata akidi da karfafawa in an ka shaddada ana nuhin yawaita abu kada ya kace kada ya karkace ba guda ba ke naha mun yanka farin loli daban-daban cikinta aw bi ma'ana naha ko kuma ana mun rarrabe ta mun yi hukunci hukunci daban-daban cikinta kuma mun rarrabe farlan ba da farlan wata farilla bayan wata shine fara'ila loli farlan farlan farilla bayan wata li'anna fiha fara'ila shatta domin akwai fariloli daban-daban cikinta yankin hukunci hukunci kashi-kashi fa fihi bara'atul istihlal fara surar gada farar naha akwai wani abu da malaman balaga ke ce ma bara'atul istihlal tun harkun maganar ka ka faɗi abinda maganganun gaba ɗaya za su karantar ko mai littafi shekara ce ta farko shi faɗi abinda littafi zai karantar ya yi sabjin mata kenan ana samun haka ga littattafan masu hikima kamar yadda shehu abdullahi ke cewa ga littafinsa na babin uh, mantuwa da rafkanuwa la'ul musal ya ce alhamdulillahi lazi layansa zakara man sha'a wa man sha'ansa godiya ta tabbatar ma Allah wannan da bai mantuwa ya tunar da wanda ya kaso ya mantar da wanda ya kaso ya gwada cewa littafi ne zai yi bayani akan sahau da nisyanu mantuwa da rafkanuwa ga sallah sai ya fara da cewa godiya ta tabbatar ma wanda bai mantuwa ai ba wannan sai haɗe ga Allah ba bai ce godiya ta tabbatar ma wanda ya talici talikai ba sai ce wanda bai mantuwa saboda ce dara ta ta farko ta gwade ne sayanu da sahau ko mai hukamiya da zai azali tahi ne akan shari'a sai ce alhamdulillahi allazi yaqali wa la yuqla alaihi jalla sha'anan wa ala ga alƙalai nan yace godiya ta tabbatar ma Allah wanda shi ka hukunci ba hukunci gare ashe kaga shekarar farko ta littafi ta gwadin zai karantar da hukunci hukunci to wannan shi abara'atul istila yanzu ga shi shekarar farko ta sura ta ce farrallaha mun yanka farin loli ciki ashe sura za ta karantar da farin loli daban-daban aulika saratul mamruli fiha koko dan yawan abubuwan da aka faralta na hukunci hukunci aka yanka cikin ta shi yasa ta fara da farrallaha ba don bara'atul istila ba kawai wa anzalna fiha ayatin bayyinatin kuma mun saukar da ayoyi bayyananne cikin wannan sura walihatid dilala waɗanda dalilin sai yake bayyane ga hili la ta tawaqafu ala fikrin ba tsaya ba sai kai wani tunani wa ta'ammulin kasa wata lura ko taskai a ga hili abin yake min al amsali wal mawa'iz na misallan da a ciki da wa'azozi la'allakum tazakkaru mun yi haka ne ko za ku tuna wa astu tatta'izu da kowa asu wa tattakun almaharima ku kiyaye abubuwan da Allah ya haramta wa quri abi tahfifiz zal an karanta da tahfifi gazal la'allakum tazakkaruna in an ce la'allakum tazakkaruna an shahita guda in an ce la'allakum tazakkaruna an ta guda cikin zal don asalin kalimar ta tazakkaru ta da ta juce to in an sa guda cikin zal sai a mai shada a ce tazakkaru in ku an ce tazakkaruna an shahita guda ba idgami akai ba wa alam anna Allah subhanahu ka sani Allah wanda sarki ya tabbata mazakara ya ambaci fi awwali hadhihi sura da farkon wannan sura ila qaulihi har inda yace Allahu nuru samawati ya ambaci asharata a hakamin hukunci hukunci goma alhukumu hizzina ya dai ambaci hukuncin zina yace az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum ma mi'ata jaldah wa fi nikahi zawani sannan ya ambaci hukuncin auren ta ce a zani la'yan kihu illa zani ya dan auri shirka wa fil sannan ya faɗi game da wanda ya wallazina yarmuna zawajen lam ya yakun lahum shuhada illa anfusuhum wa fil li'ani sannan ya faɗi hukuncin li'ani to ya yarmuna al muhsanat wanda ke jiho tsararin mata sun malam ya tube arba'ata shuhada su ne an na ƙazafi ke shi ko na li'ani yarmuna azwaja waɗanda ke jihon mata sakin su don in kaje je wata mata ka ce ta yi zina to ka yi ƙazafi haddi dai za a yi amma in mata kata ta li'ani ake yi saboda wannan armen ya sa ba za a yi ma haddin ƙazafi ba sai in ka kasa yin li'ani amma wanda ba mata ka ba babu ko buƙatar li'ani ƙazifu kake hukumul ƙazafi za a yi amma wanda kuke da aure li'ani za a yi kashe ma armen nan yawa da ba sai an bula ne wa fi qissatil ibk sannan kuma ya faɗi kissa ta kiran ƙarya ka ƙaƙa mutum abin da baka da tabbaci kuma waɗannan suka wa Aisha kire su ma an faɗi hukuncin su innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗannan da suka zo da kiran ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku wa fil istizani Hakanan kuma ga neman izini ya ayyu na amanu la wutan buyutan ta buyutikum hatta su wa tusallimu ala ahliha wa fi nazari hakan nan ga dibi qul ya gullu ina min ka ce mu'mine su rinci idanunsu su bar dibin abin da ya haramta a diba wa ahkamil awrat da kuma hukuncin al'aura na cewa salasu auratin lahu idza balagal adafa lam yankum al hulma falyasta'az in ya sun isa mahalki su bi izini kamin shiga gida da kuma cewa akwai lokuta uku na al'aura kada a shiga cikin gida waɗannan lokacin hina tala'una sai ya bakwai mina zahira da bayan sallar isha'i da sadda da tijo ya gaji da rana ya tuɗe yana huta cikin gida ne eh haɗe su da ce salasu auratin lam waɗannan lokuta uku al'aura al'agare ku kada a leka ku sallah wa fi kahil ayama da kuma aurar da gwabrai wan kul ayama minkum wasalihina wa fil mukataba haka nan ga ɗarma fansa katibu ku ɗarma musu fansa in sun nemi fansa kuma suna da iko ga biya wa fil ikrahi ala zina da kuma cilasta ku yangan mutum ya cilasta ta tayo zina ta kawo kuɗi shi ma an faɗa la takarhu fata ya alal baga in aranna tahassuna fa awwaluha sai ya fara da na farko cikin goma din qauluhu ce wacce azzani yato azzani an karanta azzaniyatu azzani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah wa la ta'khudhkum bihi azzaniyatu mazinanci ya mace da mazinanci namiji gairun husnina waɗanda ba tsarari ba sai aure ba liraja hima bi sunna saboda sunna ta gwada su ma jehe su ake yi don haka wannan hukunci kenan ga waɗanda ba su yi aure ba wa al fihima al da ta zo gare su azzaniyatu wazani mausuliya ce tana da ma'anar allati zanat wallazi zana wannan da ta yi zina da wannan da ya zina wa huma marfu'an alal ibtida'i su abin wa rab'a ne akan mubtada mazinanciya da mazinanci mi Allah bari an shahi wal habaru mahzufun inda al halil wa da mallan halilu da sibwayhi sun ce an shahi labarin mubtada taqdiruhu abin da ke kaddare fi ma faral hukuncin suna cikin abin da muka faralta cikin wannan sura aw anzalna ko ko yana cikin abin da muka sabkar cikin wannan sura ai kuma hukuncin su aljaldu bulalewa bulala ɗari da kuma bakuntarwa shekara guda awil habaru ko ko abinda Allah bari huwa qauluhu shine cewa ta fajalin allati zanat wallazi zana fajalidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda wanda yayi zina da wanda ta yi zina ku bugi kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari wada halat hulfa'u fata shiga an ce fajalidu litalammun al-mubtada don mubtada din ya kumshi ma'ana shar'i ma'ana sharadi kamar an ce in zanat aw zana fajalidu ko man zana wa man zana fajalidu kullu to tunda mausuli na da ma'anar sharadi fa'u na zowa ga labarin mausuli wadda taka zowa ga jawabin sharadi kama an ce in zanar rajulu fajalidu in zanatil mar'atu fajaliduha wal jaldatu abinda ake ce majalda allarbatu bugu ku buge su bulala yuqalu ana cewa jaladahu ya bugai dan fi'ili sulasi na fa'ala maftuhi shi ɗaya aka samu a ƙyago suna aini ga fi'ilinsa cikin fi'ili a ƙyago suna aini a ce jabahahu ya bugi goshi ne daga jabhat jaladahu ya bugi fata fi daga jildu ana ƙyago suna aini da ku bugi fata kowane su bugu ɗari wa fihi isharatun ila tahfifi a ciki akwai nunin zuwa ga sawakawa cewa fajalidu ko buge fata ya nuna ba sai kun kai ga kashi ba kuma ka abuge mai zuciya eh, wato bulala ke da an ce abuge zuciya to kulli da kulki sun shigo an ce abuge mai kashi kuma su adda da hokara na iya shigowa amma da cewa abuge fata to bulala ko kuma don ita lalace tana jildu fata kun san bulala fata ce to yasa ka ce fajalidu ku bugai da fata wato da bulala ba da icce ba ba da ƙarshe ba wani zadu alal jildi ana ƙarawa bisa ga bulalewa kuma ta gari bu amin a bakuntar sai shekara guda bis sunnati amma hadisi ya gwada haka ba na san qur'ani ba ila baladin ahara zuwa wani gari yusjanu da za a daure shi fihi ciki ko da yanzu an yi kiyasan gidan yari an samu tun gidan yari kamar an kai shi wani gari ne don haka sa shi hursu na da ya isa ba sai an kore shi zuwa wani gari ba khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa shi ya ce ba babu tagaribu eh, a gunai lakin zalika fil hurr sai dai kuma ko waɗanda suka ce akwai tarwa na shekara gada kashi kadai banda biyamaci khilafan li shafi'i sabanin shafi'i ya ce da ɗa da ɗiya ana darbe su shekara wa amar raqiqu abdan amma shi bawa namiji au amatan matan ko boya mace fa'alan nisfi suna akan rabi wa huwa hamsuna jalda bulala hamsin aka yi musu bila ta garibin kuma ba a ci hadda kursuna a raba a ɗarme su wata shidda su ba a bakuntar da su don ciki akwai cuta ma mai mallaka su in ka ɗarme ma mutum bawa to aikin da suka yi mai har shi laifin wani ya shafai don haka suka ce ga bawa babu ɗauri bulala ɗaya akwai don ita ta tsaya ga jikin shi amma ɗaure shi zai shafi mai gidan shi khilafan da shafi'i sabanin shafi'i ya ce shi ana daure habba duhu ma bi sharti kauni kullin baliga amma fa bulale su bulala ɗari sai da sharadin zaman kowannen su baligi aqila mai hankali musulman musulmi da'i'an mai da'a bila shubhatin kuma babu wani shubha dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idfu ul hudud bi shubha ku tunkuɗe haddi da shubha duwar da take kada don Allah mai jin kai ne ga bayi ba ba tonon asirin bayi yake so ba in an samu dan rikici komi zama ne ka dan haddi ya fadi dan ka samu shaidu uku suka ce lalle mun ga turmi ta ƙarya na hudu ya ce a to ni kan ni kan ba haka ba to an ce ma uku don abu na su sun yi kazafi eh sannan an ka ce ya ko mota an ka ce ta taba faduwa da shi sai a ce ka bai da hankali sai a sallamai shubha ya kadan tana tun kuɗi haji sai sa ake cewa lahiya lawa yake bai taɓa kaza ba to sai ya zan babu wata shubha kuma sai ya zan aliman bi tahrimin zina ya san zina haramta ko ko cikin maguzawancin na na daji da basu san wannan haramcin ba shi ma babu haddi gare don haka shari'a wa ya gare ta sai an kiyaye walau kanat al mar'atu sabiyya ko da ita matar da aka yi zina da ita karama ce inda wanda ya zina da ita baligi ne ana hukunta shi fala hadda ala tabiya amma babu haddi ga yaro wala majanunan babu shiga mahaukaci bittifaqin bisa ga ittifaqin malaman mazhaba dukkan su babu wani wanda ya race wala ala kafirin babu haddi ga kafiri zana da yayi zana bi kafiratin da kafira khilafan li shafi'i sabanin shafi'i ya ce akwai inda kasan musulmi yake zamne hukuncin musulunci zai haushi lakin yu'addabani ni sai dai wasu malamai sun ce ladabi akai musu in azharahu in sun bayyana da abin gahili. domin ya zan walwale alkawali kuma da ɓata tarbiyyar sauran mutane wa in istakaraha muslimatan qutila in ya cilasta musulma ya yi zina da ita bisa ga cilas za a kashe shi na qalil ahad dan ya walwale alkawalin zaman lahiya wa hilmu kurahi qawlani to amma shi wanda an ka cilasta yayi zina to shi kan yana da kauli wala alaman zanna ajanabiyatan zauzatahu babu haddi ga wanda ya ga ajanaba ya azama ta taita au amata ko ta yi kama da koyanga gatai sai ya yi ya take ta matsayin mata sai ko koyanga gatai sai bayyana ai ba haka bane shubha ke na ma zama shubha hilafan li abi hanifa abu hanifa ya ce akwai haddi wa fi man idda al jahala bi tahrimiz zina wa huwa mimman yuzannu bihi qawlani qawlani zance biyu libn al qasim wa azban dan kasimu da azbaku sun yi sabani ga wanda ya ce shi bai san zina haramta ba kuma yanzu ana tuhuma ya sani ƙarya shi kai to na adda kaulani amma in ba a tuhuma tai da ƙarya babu haji in ma ana tuhuma ƙarya ya kai akwai kauli ne dan kasimu ya ce babu haddi azbaku ya ce akwai wa fi man zana bi harbiyatin al-hadd inda ibn al-qasim gun ɗan ƙasimu akwai haddi ga wanda ya zina da kahirar da aka faɗa da su abokan gaba wanda ba zamni ake lahiya ba ba amana ba ba alkawali khilafan li ibn al-majishun sabanin ibn al-majishun ya ce babu haddi wa di wadi'ul maitati fil mashhur wanda ya zina da mace bayan ta mutu shi ma ne mai haddi bisa ga kaulin da ya shahara wa inna ma qaddama zaniyata abin da yasa ya gabatar da mazananci ya sannan mazananci namiji li'anna bawa'isa zina don abin da ke motsar da zina tabdu awwalan harko tana bayyana min hada ga matar don ita ka fara bayyanar da kawarta da kyawanta da sautinta har shi mazananci ya shawa da ta lullubi ko ina ta taho da sasasa ba zai sha amma ta ɗora bugun mundaye da 'yan hannu da 'yan kunne tana gwadi kaga ita ta motsar da zina don haka an ka fara da ita wale an na halma halu kuma ita an muhallin zina wala ta a kuskun bihin wa ra'afatun kada tausayi ya kama ku ga waɗanda suka yi zina bisu kuni hamzati ra'afatu lil jamhuri haka mahi yawan makaranta suka karanta wa fataha kuma an karanta da fataha ra'afatu libni kasir lugata ne lugabi ne na tausayi fi shiddatin rahama da tsananin tausayi da jinkashi a ra'afatu kada ku ji tausan su fi dinin lahi game da gudanar da hukuncin Allah an ambaci hukunci dini domin in babu hukunci babu dini Ke sa tura mulkin mallaka suka yi muna wayo suka ce ku te ku yi ta sallar ku komi hukai ku yi amma babu hukunci da Qur'ani don sun san in babu hukunci kamar babu kai eh ha ah, to su sallah gon su kalcha ta al'ada kuta don kwa tashi garin ga yaga uba ne na sallah kuma sallah zai yi saboda haka sun dauki duk cikin traditional abubuwan ku ne in dai sun dauke hukunci sun gama da gashi Allah ya ambaci hukunci addini yace ce sai ya kama ku ga addinin Allah ai hukumi fi hukunci ne fi nasarihi ga taimaka ma addini wa rabbi sha'anihi da daukaka sha'aninsa domin hukunci shi ke ɗaukaka addini da sha'aninsa bi Allah ta tarku shay'an min haddihima kada ku bar wani abu na haddin su wala tuhaffifuhu kuma kada ku sassafta duna ma shari'a in ba yadda aka shar'anta ba wasifatuhu amma sifar haddin an yakuna bi saudin ya zama da bulala kurhu baina sau ɗaya ne kuma ya zan tsakanin kurashe biyu abin da aka nufi tsakanin kurashe biyu ba ƙato ba ba ɗan ƙarami ba tsakiya walarbin da kuma bugu larbai larbaini tsakanin bugu biyu ba sannu ba ba ƙwarai-ƙwarai ba in kuntum tuminuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira Kaharilun wannan kwadaitarwa ne ga ku tsaye da hajji cewa in dai kun yi imani da Allah da wannan lahira kwadaitarwa ne alama qabla shar'i ga abin da aka gabanin shar'i ni aka gabanin shar'i la afuskan bi mala Limai tabi ila al-musahala saboda dabi'a so da yawa ta karkata zuwa ga sawaka daga cewa bari a ki su wa huwa dalilun dalilul jawab wannan shi dalilin jawabin shar'i shi wancan da ya gabata din kamar an ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wala ta fuskon bi kuma ra'a in dai kun yi imani da Allah da ran lahira to kada tausayi ya kama ku ga gudanar da haƙiƙa wala ya shahad azabahuma ta'ifatun min almu'minin wasu jama'a na mu'minai kuma su halarci haddin ayi gaban mutane tunda mutane ake son a tsoratar an ambaci haddi azaba an ce ya shahad azabahuma ai haddahuma haddin nasu jama'a su zo wurin yan haddin ziyadatan fit tankili don ƙari ga kwacewa da kuma azabta su jama'a na muminai su zo igilazan wa tawbihan don kabrarawa da zargi li annal hikmata fi shar'il haddi don da abinda a hikimar da tassa an ka shar'anta haddi azzajaru anil muawada tsawatan mai yi daga komawa wannan fusul abiya su ko rayuka waɗanda suka ki biyar hukunci tanzajuru suna tsawatuwa bit tashiri in an shaharta su aka aka yi broadcasting din aka gwadi ga talabijin ko rediyo ko kuma aka tara mutane sannan an kai a kasara min al-larbi wa shaharta su ma ya yi tsanani bisa ga bugu ko kuma azabtawa la ma balle ma baina hi tsakanin mutanen mutum wa ahli hirfatihi da mutanen sana'a tai a zo kanti ne ko gida ko kuma shiya tai yanzu inda ya karban zakka mai wulakanci zai hi kwace a gaba wali za don haka kayyada ya kayyade da mu'minai ya ce ta'ifatu minal mu'minin ba kowace jama'a ba sai mu'minai yan uwa ne wanda ma cikin akwai wanda suka san shi ko kuma cikin ma akwai waɗanda dangin shi ne ko kuma abokan business ne wa da'ifatu abinda da'ifatu aljama'atu jama'a allati yumkinu an takuna hafatan haula shay'i waɗanda ya kaiwa su kewaye abu don da'ifatu daga dawafu na kewaya sai jama'ar da ka iya kewayewa su yi sa'iku li'annahu min ad an shi daga wala khilafa babu sabani annaha kullama kasura duk sadda jama'a ta ƙara yawa fa huwa alyaqu ya hida cewa bi imtisalil amri da bi umurni sai yawa din an kafi so amma dai da ta kai tana iya kewayewa ya isa kai har wasu ma suna ganin jama'a mutum uku sun isa wa kutulifa hi aqall ma yajzi'u amma akwai sabani malamai mi an mahi karamcin abin da ka isa wa hukiya min salasatin ila arba'ina an ce minaman mutum uku zuwa arba'in wa mashhuru mazhab malikin amma abin da yafi shahara na mazhaban maliki la budda min isnaini ba makawa kan suju sai an zafi. kala ibn al-arabi ya ce wasahihu abin da ya ingantaccen kauli su qudul adadi adadi ya fadi babu wani kayyadewa su dai zan jama'a wa itibarul jama'a allati yaqau bi hatta tashdid da lura da jama'a wadda tsanantawa ka abkuwa da ita wata shiru da shahartarwa labari ya yadu min gairi haddin ba tare da iyakancewa ba ba kayyade ba wa ta taqaddama ya gabata annal jalda fi ghayril muhsani bulalewa ga wanda bai yi aure ba wanda ba tsararre ba wa shurudul ihsan da kuma sharuɗan ihsani alhurriyatu zama ɗa wal bulugu da balaga wal aqalu da hankali wa tazawwuju da aure tazawwujan sahihan kuma aure ingantacce ko mutum ya yi aure ɗan auren ɓatacce ne to haiwa yana nan matsayin saurayi haddi ne na saurayi ne wa duhulu bi zauda kuma sai an yi duhuli da matar inda zuwan ta sun karabu bai sadu da ita ba har yana nan matsayin saurayi wa hadhihi hamsa waɗannan sharuɗa biyan mujma'un alaiha an yi ijma'i a kansu wa hutulifa fil islam amma ana sabani ga zama musulmi fa sharadahu malik malik ya shaɗanta cewa sai in yana musulmi wa abu hanifa shi ma ya shaɗanta haka wala yuhaddu zumiyu indahu da maliki da abu hanifa gun su kahiran amana ba a tsaye da haddi garai mutalakan sake yayi aure ko bai ba khilafan lishafi'i sakanin shafi'i da ahmadu sun ce a'a kahiran amana ai tun da ya amshi amana ya yarda da alkawali zama kasar musulmi shi ma haddi na gudana gare sun ma ashara ilal hukumin sani sannan ya nuna zuwa ga hukunci na biyu bi kaulihi da cewa shi ka ganin kafin lokaci yayi lokaci yayi kuma yana yi wakilin addu'a Thank you. Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ji kan mahaifin ne ne shi azurta shi magada daga cikin zuri'a dai mu kuma ababu wanda ake karantar da mu Allah ya azurta mu ganewa to insha Allah za mu ainihi ka makarfon ga malam bashiru mai ko sai ya fara muna addu'a da yake kusan liman nan lo han adherido